jam'iyyar ta pdp dai ta ƙara bijiro da sabon wani abu yayin da kuma ta ƙara yin ne akan wannan hukunci na kotun koli akan nasara wadda ta ƙara tabbatarwa da alhaji shuwaju bola ahmad tinubu kana a gefe guda kuma masu harmi idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton yanayin yanda tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ma ya tsoma baki akan wannan nasara ta shuwaju bola ahmad tinubu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 babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa wato kan pdp ta ce hukuncin kotun koli akan ƙorafin da ta shiga tare da ɗan takararta alhaji atiku abubakar akan nasarar zaɓen shugaban ƙasa a shiwaji bola ahmad tinubu babban abin ta yarda hankali ne ta ce 'yan najeriya har yanzu sun kasa fahimtar yadda kotun koli ta lamunci manyan batutuwan yin jabin takardu da ta tafka karya da shaidar zar bisa zargin rashin cika ƙa'idodin shigar da ƙara Kotun dai ta yanke hukunci ne da ya gabatar da ta tabbatar da nasara a Shiwaji Bola Ahmed Tinubu a zaɓe wanda aka yi a ranar ashirin da biyar ga watan Fabrairu shekara ta dubu nan. PDP ta ce da ta ce ita da mafi yawan al'ummar Najeriya sun kaɗu kuma sun ji takaici ta da nuna damuwa akan tunanin kotun kolin wanda jam'iyyar adawar ta ce ta yi imani ya saɓa da tunanin tanaden tsarin mulkin Najeriya da kuma kundin dokokin zaɓen ƙasar. sanarwar da sakataren yada labaran pdp na ƙasa watakan honorable debo nan ba ya fitar babbar jam'iyyar adawa ta yarda da cewa wani abin takaici ne a ce kotun koli ta gaza da bukata ta dan doka a maimakon haka sai ta yi watsi da kyakkyawan zaton mafi yawan al'ummar najeriya waɗanda ke kallonta a matsayin gidan samun adalci ta hanyar yanke hukunci a kan batun da ya yi la'akari da dokoki da al'amura na gaskiya a cikin wannan shari'a ta ce da gaske 'yan Najeriya sun yi tsammanin kotun koli za ta tabbatar kuma ta kare ta don tsarin mulkin shekara ta 1999 wanda suka fayyace karara batun cancanta ɗan takara da sharaɗi mafi karanci da ake buƙatar cikawa kafin ayyana mutum a matsayin wanda ya wanda nasara a zaben Najeriya musamman la'akari da buƙatar doka ta cin kashi ashirin da biyar na ƙudirin da aka kada a babban birnin tarayya Abuja kuma batutuwan da suka ita dokokin tsare-tsaren zaɓe PDP da ta ci gaba da zargin jam'iyyar APC mai mulki da tafka almandahana da jirkita sakamakon zaɓe. Ta kuma ikirarin cewa hukuncin kamar yadda shaida ta bayyana ya sanya ƙwarin gwiwa 'yan Najeriya da ke da shi a ɓangaren shari'a musamman a matsayinta na kotun madafa ƙarshe wanda kuma ake mata la'akari da kotun Allah isa a da cewa kuma da ƙarshe ko kaɗan abin da ta yi fa bai kamata ba to Allah dai samu dace a gefe guda kuma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taya shugaban ƙasa a Bola Ahmad Tinubu murna bisa nasarar da ya samu a kotun koyon Najeriya Buhari ya kuma yi wa magajinsa da sauran mukarrabansa fatan samun nasara a zogon zangon mulki na farko kamar yadda gidan jaridar na The Nation ta kawo wannan rahoto. Tsohon shugaban ya ayyana hukuncin da kotun kolin ta yanke na kore ƙorafe ƙorafen Alhaji Atiku Abubakar da Peter Obi Labour Party a matsayin abin farin ciki da nutsuwa gare shi da kuma sauran 'yan Najeriya. Muhammadu Buhari ya faɗa haka ne a wata sanarwa da tsohon mai magana da yawun shugaban ƙasar Malam Garba Shehu ya fitar ajiya Alhamis ɗin ya nata abin da ya faɗa a lokacin da kotun tsoron ƙarakin zaɓe ta yanke hukuncin tabbatar da nasarar tinubu inda ce hukuncin ya ƙara tabbatar da muradin mafi akasarin 'yan najeriya baharin ya ƙara cewa a yanzu mun kawo gabar ƙarshe bayan shafe watanni takwas ana fafata shari'a mai wahala ya kamata ƙasar nan ta sarara ta kuma samu hutu ya ci gaba da cewa 'yan adawa sun yi faɗa mai tsafta amma tun da sun gama amfani amfani damar da kuɗin da damar da kundin tsarin mulki ya ba su ina ga ya kamata su kama hannun abokanan gwamnati kamar su a shiwaji bola ahmad tinubu da kuma shatima domin su miƙo kansu a ce su kyale gwamnati ta mai da hankali kan mulki ta yadda za mutane za su sha roman da da kuma alƙawarka wanda aka ɗauko musu da ƙarshe dai muhammadu buhari ya yi damuwarsa kan ƙarancin masu fitowa su kaɗa ƙuri'u lokacin zaɓe musamman a birane yana mai cewa ya kamata su san me suke yi to a gefe guda kuma sanata barau ya jinjina wa alƙalan kotun koli bisa hukuncin da suka yanke na tabbatar da nasara a shugaban Jubala a matarubu mataimakin shugaban majalisar dattawa ya roƙi masu ƙara tiku abubakar da obi da su haɗa hannu da atiku domin a kawo da su haɗa hannu da tinubu domin a kawo ƙarshen wannan abubuwa da suke damun 'yan ƙasa an gane da haka kuma ya kira akan cewa da suna kishin najeriya to kamata su shigo a cigaba da wannan tafiya tare da su masu sauran mu anan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoton wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu makafinan da Allah muna neman alfarma ku da idan wannan shi ne shigowar ku wannan tasha mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a da zarar mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma don ma kan da ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lingunar sakuna ta da kuma nemo rahotanni da dumadumin su masu